jawabin da ta gabatar a sa'ilin mika makullai na ofishin cibiyar binciken wa kwamishinan ayyukan lafiya na jihar gombe yar majalisa right honorable binta bello ta yi fatan cibiyar binciken zai samar da ayyukan yi wa 'yan najeriya har da ma kuɗaɗe. dalilin da ya sa aka yi wannan gini na sa ne saboda research center a zauna a duba me ya kamata a yi sannan in ya fi karfin nan ne ya kai shi wani wuri tunda akwai dama asibiti a nan wuri yanzu yankin kaltungo lokal government muna da matsala na macizai wanda duk najeriya yana ji ma kusan afirka gaba daya macizan da suke kaltungo lokal government daban ne da na wasu wurare maganin da yake south africa baya iya tiritin ciwon maciji na nan kaltungo an kai ingila cizon maciji da maganin da za a samu saboda sayan magani wa talaka yana wuya sai an je an sayo kuma talaka ba zai iya sayan magani dubu talatin da biyar allura ɗaya ba shi yasa in ana binciken a nan cikin gida zai samu ya kawo sauki wa al'umma zai kawo sauki wa gwamnatin najeriya zai kawo sauki wa west africa a 2014 na ba da gadaje 100 a wannan asibiti macizan kawai ina son al'ummar mu su samu sauki don ana samun rufa state takwas na najeriya daga notis har wasu wurare har cameroon ana kawo rufa nan so in ana da wannan cibiyan arzikinmu zai bunƙasa 'ya'yanmu za su samu aikin yi kuma maimakon a jana nemo magani a nesa har ingila ko wani wuri in muna da sha nan zai kawo mana sauki dr ishaya kennedy kwamishinan lafiya na jihar gombe shine ya wakilci gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo a wajen bikin alalakika ina murna sosai murna matuka yau sati da cip cip da al'ummar afirka gaba da bakar fata na afirka gaba da mun taro a lagos mun tattauna akan yadda za a gudanar da ayyukan bincike na kirkiro sabbin magunguna na inganta magungunan da muke da su da kuma yadda za a yi amfani da magungunan da muke da shi wannan cibiyar ta zo daidai lokacin da muke bukatun ta kana da ƙididdigan yawan irin harbin maciji da kuke ake da shi kwa muna da shi yanzu a cizon maciji a cikin shekara muna samun inda ake ce da shi peak period mana inda cizon ya sananta guda biyu yanzu da aka soma sharan gona an yi yafi zafi ta soma shigowa kaga wani mace zan fitowa suke daga rami sannan a malam jihar gombe muna bada maganin kyauta kowane rana wanda muka tabbatar suna dafi macijin ma'ana macijin da ya sare su yana da dafi kuma ya sa dafi a cikin su muna samu mutum goma sha tara kowanne rana a nasa jawabin sarkin kaltungo injiniya sale muhammad ya ba wa 'yar majalisar wakilai hajiya binta bello sabili da samar da cibiyar binciken sannan ya ci gaba da cewa ana mata godiya kwarai da gaske da wannan yunkuri da ta yi da farko muna da rampant cases da yawa na cizon na ne gaskiya don mu yi kokarin mu kawar da su mun yaƙe su nan cikin ko kowane maciji muna sayan shi naira ɗari aka kashe aka kama mana mun yi wannan yaƙi da macizai na shekara biyu wani profesa zai daga ingila ya ce mu daina kashe su saboda yadda muka wafi nasu off ba za su samu ta ce dafin a maganin cizon macin ba to sai muka daina kashe alhamdulillah alhamdulillah muna gode mata da yake tafar mana don abin nan Allah kuma sa a gina akan abin da aka yi a samu ci gaba Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya